To yau bakoncin wa dandalin VOA ya samu. Habiba Abubakar. Malama Habiba ba mu labarin ki amma a takaice. Tuni dai sunana Habiba Abubakar cikakkiyar yar Kano an haife ni a gyaɗi-gyaɗi layin gidan giwa. Na fara makaranta na FCE Federal College of Education. Na yi demonstration Northern Primary School a cikin FC e kuma na yi secondary school a can yanzu ina NCE dina a cikin FC. E. Wani course ke karantawa? English source. me yasa kika zaɓi harshen turanci saboda yanzu is like the general language english hmm. kowa da kowa to kuma i like teaching shi yasa na zaɓi english kina koyarwa ne a yanzu haka a'a ba na koyarwa amma da kin koyar ban koyar ba da kuma me sai sana'a sana'ar me <laughs> ina sayar da mai afai takalma da kayan sawa wato kina hada karatu da sana'a <laughs> to abin ne sai da haɗawa saboda me sai da haɗawa to rayuwar ce yanzu gaba ɗaya ta canja sai da taimake ni taimakon juna um, mafi yawa za ki ga ana faɗuwa harshen turanci musamman a nan arewa mu cika san harshen turanci ba me yasa ke kike san harshen turanci shi english yana da sauki wuyarsa kawai understanding ɗinsa ne muddin kyau ga da kin fahimce shi shikenan kin ci a waye ɗinki kenan kin ci harshen turanci ina da english to amma san kina mace yanzu ke karatu wani irin kalubale kike fuskanta baya wuce wajen samari samari karatu ina ruwan karatu da shine in ba kin san makaranta haka eh. in koda ka abu nan kana taka wani nana shi hmm. kai inda kake tsakanin malaman su ce suna son ku no ba wai tsakanin malamai ba hmm. yanayi na da na unguwa kan hanya kowa da yanayin yadda zai dinga daukan ka ya kamar ya ake daukan ka wani zai ga kin tashi kin fita tun safe sai yamma wani zai dinga tunanin wannan me take wani irin makaranta ne haka haka dai kowa da opinions ɗinsu kowa da irin opinion ɗinsa a kanka kuma ke alhali karatu kike zuwa yi to kuma hakan na takura karatu nake ba ya takura karatu na saboda ni na san abin da nake fita ni ban damu da magana da wasu suke batun da a gidan mu an san inda nake abin da nake bai dame ni ba sai me kuma wani irin kalubale shi kenan me babban burin ki. babban buri na shine in ga na gama karatu na na yi aure a fannin aiki fannin aiki titin zan yi yasa ki son titi. saboda ina son in ba da gudunmuwa wani fanni ki ba da gudunmuwa bangaren karatu koyar da turanci baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya